Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin ci gaban labarinmu mai suna siyasa ko kabilanci, wanda yake zuwa muku daga tashar kundin Hausa Novels. Bilin Abdul ta rubuta muku shi, tare da ni mai gabatar muku Maman Al'amin a ƙarƙashin jagorancin Abban Dausayi. A baya mun saya ne a inda a waje ta iske shi shi da Anisa tsaye. suna magana kishi da haushi suka kama ta ya ita da miji wata da fara zuwa wajensa sa'ama an fara kishi kenan dan ne zuciyar da ta yi ta karasa sani da zuwa ta masa ya amsa idansa akan kwalliyarta da ta tafi da shi magana sit da suke yi da anisa ya maimaita mata abokaina ne ga sunan kusan su goma ko kaɗan bai yi zaton zuwan nasu ba sai dai na fita sai da na fita ne alhaji sabi'u ke sanar mu sun ce za su zo ganin bebi Na ji daɗin ƙoƙarinku. Allah ya muku albarka kun ji my wives. A tare suka ce amin kowa kishi na cinta a zuciyarta, amma a fuska ba za ka gane ba. Anisa ma an fara ƙoƙarin dannewa. Yau wato yanzu sai kuma Fatima magana. Yau wato yanzu sai kuma Fatima magana idan mun kammala cin abincin sai ku zo ku gaisa kenan. A kawo Aminatin sai dai fa ba haka za ku zo ba banza su gane mun ku. A sawo hijabai. Daga Alisa har Amatullah dariya suka yi masa, to ai gaskiya ne, don ma su ce, Allah da har niƙab zan ce kusa, kun san ina da kishi, Khadija ce kawai bata gama sani na ba, amma a hankali za ki fahimci hakan ke ma. Ya magana da kan ya mata ido ɗaya, murmushi ta ta kau da idonta a kansa. Sarai Anisa ta gansu kuma ta ji zafi sosai, har ma sai da fuskarta ta ɗan nuna amma ta yi ƙoƙarin waskewa da faɗin. Allah na gaji over, sorry my Nisa. Uncle ya faɗa cikin tausayawa ya kalli Amatul Nama ya ce sorry my best. Na ba ku wahala ko? La komai uncle. Ai sunan bebin mu ce. Da mun yi barci gajiyar za ta ware ko anti. Marmashin yage Anisa ta ta kaɗa kanta kawai. Amma mamakin Amatulla take yi dama tana magana haka don tuni ta lura Amatulla muskila ce. Ciki suka koma uncle kuma ya koma wajen bakinsa. Kamar bayan one awa ya kira su duk a waya akan suzo zo sun gama. Kowace cikin hijabi ta fito, Amatila ta karɓi jaririya daga hannun Fatima, suka jera abin sha'awa suka nufi falon. Sallama suka yi a ƙofa sai da aka amsa musu sannan suka shiga. A mutunce suka gaisa, Onkul ya amshi Amina ta a hannun Amatila ya basu. Fita suka yi suka bar musu ita tun da barci ma take yi. Duk sai da suka gama ganin ta suka saka mata albarka da addu'o'i. sannan aka maido ta da alkhairai mai yawa daga gare su. Alhamdulillah taro ya tashi lafiya. To gida ya yi lafiya daga masu gidan sai Nazifa da Zaliha sai Antu Mai Jidda da Antu Badiya yayar Fatima. Ita ma dan ba a nan Kano take aure ba, a Jigawa ne. Yau ta zo da safe su kuma zuwa Jifa za ta koma. Sai kuma sai kuma Sadiya da antu Furera da Asiya Angels sai kuma Inna Nafi. Kowa ya yi laushi. Da ƙyar suka ci ƙarƙare suka ɗan share falo aka yi muffin, wanke-wanke kan ko kallon arziki bai samu ba. A babban gidan suka killace kwanukan kawai. Yara ma da kansu suka yi wanka suka kwanta don su ma sun yi laushin. Da ƙyar Amatullah ta ta ƙarƙare ta dafa ma Uncle kuskus don ba za ta iya ba shi sauran jagwalgwalan mutane ba. Dama su Aunty Sadiya suna ɓangaren Anisa, ta ce a nan za su kwana. Anti Majida kuma da Anti Badiya za su kwana a ɓangaren Fatima sai Inna Nafi. Nazifa, Asiya, Zaliha suna ɓangaren Amatullah. Abincin ta kinkima ta kai falonsa da ƙyar take taka step ɗin saboda jikinta ya ƙara tsami. Har wani zazzaɓi take ji, ga bakinta ɗaci yake mata. Ankul bai kai ga shigowa ba don ba a daɗe da yin ma'isha'i ba. Su kansu gajiya ce ta saka kowa neman makwanci bayan ya yi sallah. Duk abin da yake bukata ta ajiye masa. da nufin shi kenan ba za ta dawo ba a ɓangaren ta za ta kwana wajen su Nazifa ta kuma ta go step ɗin da ƙyar ta dawo wanka ta shiga ta da ruwa mai zafi sosai ta gasa jikinta da kyau ko za ta ji sassauci su Nazifa duk suna bata a gado Asiya na waya da saurayinta Zaliha da Nazifa kuma catin suke yi ba wani dogon shiri ta yi ba komai ba wani dogon shiri ta yi ba komai ba shafa ba ta saka wando da riga masu kauri ta ɗan saka turare Gadon ta nufo tana faɗin, hajiyoyi a matsa min. Da mamaki Nazifa da Zaliya suka kalle ta. Zaliya ta ce, Anta Ama, ina kenan? Duk da za su yi sa'ani da Zaliha, anti take ce ma Amatulla. nan mana. Amatulla ta nuna gadon. Cikin zaro ido Zaliya ta kuma faɗin, yayan fa. Hararta Amatulla ta yi, ni malama ku matsa na kwanta, Allah barci nake ji. Ai kuwa ba dai a gadon nan ba. Cewar Naziba tana ƙara bajewa sosai yadda Amatula ba za ta samu waje ba. Asiya da ta katse wayar saboda muhawarar tasu ita ma ta ce, Lallai ma Amatula, ke in an ce ki kwanta ana sai ki kwanta, shi kuma bawan allah fa. Har Amatullah za ta yi magana wayarta da ke saman madubi ta shiga 'yar zuwa alamar kira. Juyawa ta yi ta ɗauka, ganin ankul ne ta zumburo baki gaba. Hakan ne ya saka su Naziba kwashewa da dariya, sai a tattara a tafi kiran boss. cewar Asiya. A ranar ta Amatullah ta yi kafin ta ɗaga kiran ta saka a kunne. Wai ba a san na dawo ba ne? Ko kuwa ba a yayi na ne? Uncle ya magana cikin sassanyen muryar sau da ta ratsa ɓargo da jinin Amatullah. ƙafa kafa Amatullah ta shiga ya ƙasa cikin shagwaba ta ce, Kai uncle da baƙi ba, ayya kina nufin saboda baƙi ba za ki zo ki tarairaye ni ba? Ni ba ba zan iya barci ni kaɗai ba my best. A tausaya ma bawan Allah mana. Yayin da ya magana a marairaice sai ya bata dariya. Ta toshe baki tana yi ƙasa-ƙasa. Oh dariya ma kike min ko? Da sauri tace ce Allah ankul a'a. Amma ba sa anti furera fa. Kar ki min ƙarya. Na san suna ɓangaren Anisa. Ai na leko ɗakin na ji na ga su Nazifa ne kwance a kan gado. Don haka na baki 10 minutes. Ko ki zo da arziki ko na zo da kaina wallahi a gaban su na cicibe ki. Babu ruwana. If ya kashe wayar. tamkar Amatullah ta fasa ihuwa ga daji. Tana zumbure-zumbure ta saka hijabi ta tafi, su da zifa suna mata dariya wai dole a amsa kiran bas ko jiki ya tsami. Fita dai tana ɓalla musu harara ta buga musu kofar da ƙarfi. Aikuwa suka kwashe da dariya har ta fara taka step ɗin tana jiyo su suna yi. Da sallama ciki-ciki ta shigo falon nasa, baya nan ma ta san yana bedroom maybe. Zaman ta taya a falon tana tura baki gaba. Kusan two minutes bai fito ba, ta kwanciyar ta a doguwar kujera. A gajiye take ofa don haka barci ya ɗan fara figarta. Ƙamshin turarensa da ya cika mata hanci ya sa ta buɗe idanun kaɗan ta sauke a kan fuskarsa. Buɗe idon ta sosai tana kallon sa. Ya sakar mata murmushi yana zama gefen kujerar da take kwance. Anya kuwa amaryar nan tawa ba raguwa ba ce ba. Ya magana yana shafa fuskarta da hannunsa na dama. Nagun kuma ya ɗora shi a kan hannayenta da ke saman cikinta. Ta ɗan lamshe ta kuma buɗe su a kansa tana turo baki. Shagwaɓa na miki kyau my best, yanzu dai ya kike jin jikinki? yi da ido tana niyyar masa kuka, Allah uncle duk babu daɗi, Baki na ma ɗaci yake min. Ayya, sorry my best, duk na girma ne. In ji yaya ɗacin bakin yake, ya magana yana manne bakinsa a kan nata. Tun mintuna uku yana haka, tun tana ɗan dojewa har dai ta bar sai yadda yake so. Ya ɗago yana kalanta da murmushi. Ni ma fa na ji ɗacin bakin nan my best. Ko dai muje mu ga Dr. Shu'aibu. Amma bara na kuma ji kaɗan. Ya matso zai kuma haɗe bakin nasu. Da sauri ta yi kura ta tashi uncle. Wannan fa wayo ne wallahi. Ya tuntsiye da dariya yana saukowa ƙasa kan kafet. Ita ma murmushi take yi tana zuba masa abinci. My best, my best, wato kin gane wayo nake miki kenan. Allah kuwa uncle ai na gano ka. Ta tura masa abincin gabansa shikenan my best. Tunda kin gano ni, matso mu ci abincin. na uncle, na ƙoshi barci nake ji wallahi na gaji. Yana ta magana sai ta saka shi narkewa. Ya jinjina mata kai kawai dan ya kasa magana. Ta ce uncle na je na kwanta, kai ya ɗaga mata yana mai limshe idanunsa da shafa gemunsa. Miƙewa ta yi tana neman kofar fita da sauri ya ce, My best, wai ina kike nufin zuwa? Ƙasa mana uncle. Shiru kawai yana kallonta da hango zallar rashin wayanta. Kusa da shi ya nuna mata ya ce dawo ki zauna na baki magani ki sha kafin ki tafin. Bata yi musu ba ta dawo ta zauna a zatanta maganin zai bata da gaske. Shiru babu mai magana a cikin sa har ya gama cin abincin. Kwanakan ya matsar gefe yana faɗin alhamdulillah. Ya kalli Amatullah da ke gyangyaɗi ya murmusa tare da jin tausayinta a zuciyarsa. Ya san har ga Allah ta gaji. TV ya kashe da duk kayan wutar ya haska fitilar wayar sai ya sauka ƙasa. Janareto ya je ya kashe ya mai da nefa duk da babu wutar, amma in kes ko da an kawo suna barci ba sai ya tashi ba. Amatullah da barci ya ɗauka bata ma san ya fita ba. Ya tada ta tare da kamarin da suka tafi bedroom ɗinsa. Bata ce masa komai ba saboda barcin da ke idonta. Ya zauna da ita a bakin gadon ya bata magani ta sha tana yamutsa fuska. Kafin ma ya ajiye ruwan hannunsa har ta yi kwanciyarta. Gyara mata kwanciya ya fara mata tausa a hankali. Wani barci mai daɗi ya ɗauke Amatullah saboda daɗin tausar da take ji. Sai da ya tabbatar ya mata yadda za ta ji daɗin barci, sannan ya bar ta ya musu addu'ar barci ya rungume kayarsa. Washe gari ko da Uncle ya fita masallaci ita ma Ama sai ta sako kasa abinta. Tare da su Nazifa ta yi sallah babu wanda ya ce mata kala. Bata koma barci ba ta nufi kicin don neman abincin karin kumallo. Bata daɗe ba anti mai jidda ta shigo ta taimaka mata. Lokacin da su anko suka dawo masallaci shi da yara ya ji motsi a kicin, amma bai yi zaton Amatullah ba ce, don haka ya wuce samansa. Wayan ya gani alamun ta gudu, ya gwantar murmushi kawai. Su Nazifa suka fito su ma suka furta wanke-wanke. Anti Badiya da Anisa kuma suka fara ƙoƙarin tsaftace gidan. Ganin aka sa Anti Furera kuma suka yi masu sahib wanka. Kasancewar aikin kowa ya kama sai ya musu sauri. Dandanan suka kammala gidan ya daidai. Bayan sun kusa kammala girkin dan kaɗan ya rage anti mai jidda ta kalli Amurtala tana faɗin ma maza ki je ki wanka kafin ki dawo na haɗa ma mijinki sai ki kai masa daga nan ki ƙara masa sa kar na ga ƙafarki a ƙasa sai idan ya sako zai fita. Amurtala ta ce to anti har ga Allah tana kallon anti mai jidda ne tamkar Ammi a gabanta don ko a shekaru ma za su zo ɗaya da Ammi. Ita kanta anti mai jiddan dan ɗanta na fari namiji ne kuma ya rasu. na biyun ma namiji ne amma da mace ce ƙila ma tana shirin aurarwa kam duk yadda ta umarce ta hakan ta yi dama yau tana son zuwa makaranta ta yi kwalliyar ta cikin gown ɗin atamfa ɗinkin ya mata kyau sun fulmi kwalliyar ta ta yi tamkar yadda ta saba ta ɗan fesa turare sannan ta fito a falo ta iske sa anti mai jita tana zuba ma yara abinci suna zifa ma suna zaune suna karyawa gajiya ta hana su cin abincin dare shi yasa suka tashi da yunwa Kicin ta shiga ta ɗauko jan abincin da anti mai jidda ta haɗa mata. Yau kam sai ta ji ba ta jin kunyar kowa ya ganta don za ta je wajen mijinta. A hankali take taka step ɗin tamkar ba ta so. Ta yi sallama a ƙofar falon kafin ta shiga. Duk da ba a amsa mata ba, falon ma babu kowa. Ta ajiye tiram falon ta gyarawa ba tare da ta shiga bedroom ɗin ba. Duk uncle na jiyo motsinta daga ciki yana wanka ne. Tana shiga bedroom ɗin yana fitowa. Juyawa ta yi da niyyar fita ta bashi waje ya shirya ya ce hi. Jack ta tsaya amma bata ta jiyo ba. Ƙarasowa ya gaban gabanta yana kallon yadda rigar ta zauna a ta ɗas. My best, shiri na fawa zai mani. Kaɗan ta kalasa ta janye idonta. Dan ganin daga shi sai tawal. Murmushi dai tana ɗan susa wuyanta alamar kame-kame. Uncle ina kwana? Amsawa yana murmushi ya kama da suka ƙarasa bakin gadon. Dole ta ta ajiye kunya gefe ta taimaka masa kamar yadda ya bukata Ya yi gayensa cikin lemon green ɗin boil. Yau ma ita ta masa karin hula ta saka masa a kansa. Ya rungume ta yana faɗin thanks my heartbeat. Ita ma a hankali ta ce I love you my uncle. Da ɗaiɗai da ɗaiɗai ta faɗa tamkar mai koyon magana. Da sauri ya ɗago kanta yana kallon fuskarta. My best, really? Tana murmushi ta ɗaga masa kanta. Umar rungume ta yana faɗin thank you so much my heartbeat. I love you more. Ya kuma ɗago ta yana bata tagwayen sumbata. Yau kam Amatullah ta ka ikon Allah ita dai. Tana kallon uncle ɗin nata na da tana kallon uncle ɗin nata na daban ne a cikin maza. Bayan sun kammala breakfast ta ce masa yau za ta je makaranta. Ya ce ta haƙura da dai su Aunty Sadiya ba su tafi ba sai yamma. Bai kuma dace ta fita ta bar su ba ai. gobe sai ta je idan Allah ya kai mu da rai. Hakan dole ta haƙura ai kam guda suka sha hirarsu, sai ƙarfe biyu suka yi shirin tafiya. Ta ba su alkhairin da uncle ya bata, ita ma ta haɗa da nata, Fatima ma ta haɗa musu kayan suna, Anisa ma ba a bar ta a baya ba. Ta suka fita da su anti mai jidda suka je suka gaida su ammi sannan Nasifa ta raka su tasha suka hau mota. Gidan kam ya zama daga su sai su, sa anti Badiya ma da inna nafi suna kammala suyar nama suka tafi. Amatula da Anisa suka kuma dagewa suka kimtsa gidan sab daga nan Ama ta koma gefe tana kallon Anisa da ta kasa zaune ta kasa tsaye saboda yau miji a hannunta yake. Duk abin da Anisa ke yi Amatullah ƙarin ilimi ne a wajenta. Tsaf take ƙara karantar komai da nazarinsa, tana ji a ranta, ita ma lokaci ya yi da za a dama da ita. Alhamdulillah su anko sun samu halar inda za su gudanar da mitin ɗinsu. Su sha biyu suka halarci wajen duk da ba iyakar su kenan ba. Akwai waɗanda suka yanki fam kusan su ashirin da shida, to amma su sun ware kan nasu ne a matsayin shugabanni waɗanda za su tattauna akan kan kafa ƙungiyar. Dukansu masu ilimi ne kuma babu inda za su shiga ba a dama da su ba a ƙasar. Alhaji Sabi'u ya gudanar da addu'o'i kafin su fuskanci abin da ke gabansu. An tattauna da muhawara mai zurfin gaske, suka ce dole Uncle ne zai shugabanci ƙungiyar don shi ne ya fi cancanta da hakan, ko don ƙoƙarinsa da kyakkyawar manufarsa. Ya nuna musu shi fa baya buƙatar shugabanci, da haka a ba mu Alhaji Sabi'u ko Alhaji Murtala mai ɗaura. Ko Alhaji Murtala mai daura, an daɗe ana taɓurza a kan su dai shi ɗin suke so, kuma ya sa Alhaji Murtala. Dole dole Uncle ya karɓa wannan shugabanci. Alhaji Sabi'u mataimakinsa sai kuma Alhaji Murtala mai daura sakatare sai kuma wasu mukaman da suka biyo baya irin na ma'aji da dai sauransu. Tun ana suka fara wasu tsare-tsaren kamar yadda manufarsu ga matasan da kuma jawo hankalin masu zuciyar taimako domin zuba sadakatar jariya a malin ƙungiya. Sai kuma buɗe wasu bizines ƙanana da za su tallafi ƙungiya wajen samun kuɗin shiga da dai sauransu. A nan take kowannensu ya yi alƙawarin ba da gudunmawa daidai ƙarfinsa. Da haka aka ba wa ma'aji damar buɗe akawunt da sunan ƙungiya don a fara zirara kuɗin da suka tara. An sama ƙungiyar sunan Youth Awareness Forum. Bayan an kawo sunaye daban-daban dai suka tsaya a kan wannan ɗin. Uncle da ke jawabi ya bi su da kallo ɗaiɗai yana murmushin jin daɗin haɗin kan da ya samu nasu. Bayan ya yi doguwar godiya gare su ya ɗora da kuɗin. To alhamdulillah ƴan uwana. Yanzu fa sai mun yi haƙuri da juna, mu je mu ƙi ji, mu gani mu ƙi gani. Kar mu ɗauka wannan yaƙin namu zai zama mai sauƙi. Dole ne za mu fuskanci ƙalubale daga matasan kansu, don ba sa ganin irin waɗannan abubuwan a yankinmu. Sannan akwai marasa son gaskiya da za su fara sukar mu, musamman jam'iyyun siyasa, amma wannan ba wai damuwa ba ne ba. Don mu ɗin ba wai 'yan siyasa ba ne ba, amma Muna son mu kawo sauyi akan yadda siyasar ke jan ragamar rugujewar matasanmu da mu kanmu. In har ka ce za ka tara al'umma ko yin wani abu mai kyau da amfani a rayuwa, dole ne ka yi ta fuskantar ƙalubale. Wani mai daɗi, wani mai cin zuciya, wani ma har ka ga ya taɓa iyalinka. Abu na gaba shi ne mu tsaftace harshenmu, mu ringa sanin kalmomin da za su fito a cikin bakunanmu. dan fa yanzu komai namu zai zamto abin ajiyewa ne ga 'yan jaridu da kuma al'umma. Sai lokacin da muke hangen nasa a yi amfani da wannan a ɓata mana suna ko cin zarafinmu. Sai kuma mu kanmu mun ji tsoron Allah kar mu kasance munafukan juna ko kuma fidda wani sirrin na ƙungiyar nan. Yin hakan zai iya zama illa a gare mu. Mu yi haƙuri da juna domin duk wanda ya saɓa ma wani ya kira sa ya sanar da shi a fuskanci juna tunda mu ɗin ba yara ba ne ba. A yanzu kirayenmu zai fara ne daga kan matasa masu shaye-shaye, don an fi samun nasara a kansu wajen haddasa rikice-rikicen siyasa ko kabilanci. Yanzu dai ga shi an kaɗa tambarin siyasa, kuma na ga gangar shaiɗan ta fara aiki a jikunan matasanmu, don haka zama bai gammu ba kenan. Zuwa nan da kwana uku sai mu yi zama na musamman a kan wannan matsalar, mu tattauna da duba hanyar da ta kamata mu bi. Ko ya kuka gani? Gaba ɗaya sun yi na'am da zancensa, sun kuma yaba ma ƙoƙarinsa. Alhaji Sabi'u ma ya tashi ya jawabi daga nan kowa daki-daki ya nasa, kafin taro ya tashi cikin addu'a samun nasarori da fatan alkhairi wa juna. Rayuwa ta ci gaba da tafiya cikin nasarori da fuskantar ƙalubale irin na rayuwa, wani mai daɗi wani akasin haka. Zuwa yanzu kam Amatullah ta shigo gari, ita ma ta zama 'yar hannu, yanda matan uncle ke taku ɗaiɗaiɗai da rawa da bazarsu, haka ita ma take yi. Rayuwar gidan ta koma ta competitions, kowa so take da zama gaba a zuciyar mai gidan. Iya ƙoƙari uncle yana yi akan matan nasa, kyautatawa iya gwargwado yana ma kowacce. Baki isa ki san wanda ya fi so fa a zuciyarsa, don kowacce ta kasance a gabansa nuna mata yake yi babu ita. Wannan ya sa kowacce take jin kanta on top. Duk abin da za ki yi mara kyau a gare sa ba zai yi gulmarki a gaban 'yar uwarki ba. sannan ba zai ci mutuncinki ba in dai kun keɓe daga ke sai shi zai yi miki kam hakan ya ba da taimako na musamman wajen hana kawo ma juna raini a tsakaninsu sai dai kowace tana tsantsar kishin mijinta musamman ma a Anisa da ba ta iya ɓoyewa asalin iya taku kuwa sai Amatulla ta nuna wa Fatima ba ta iya komai ba don ko a gaban mai gidan Amatulla ba ta taɓa nuna kishi ga 'yar uwarta ba har mamaki yake yi Wani lokacin yakan yi wani abu don ya ga za ta nuna ɓacin ranta, amma ko alamar hakan baya taɓa gani, duk da kuma tana jin haushi amma sai ta danne. Wannan duk anti mai jidda ce ke ɗora ta a network. Su kansu su Fatimar abin na basu su mamaki. Anisa takan sha yi ma Amatullah abu amma ko da a fuska ba ta nuna mata ta san tana yi, balle ma ta ɓata ranta. Duk sun rasa gane lagon Amatullah. Duk hanyar da Fatima za ta bi ta ɓata ma Anisa rai ta santa, amma ta kasa samun na'amatullah. Salon yarinyar na bata mamaki da ɗaure kanta, gashi ko ta ƙudiri ta ma yarinyar sai ta karya mata dinda ta hanyar son 'ya'yansu da take yi. Yanda Amatullah ke ma yaransu ba za ka taɓa ɗauka yaran kishiyoyinta ba ne. Yanzu haka ma Aminatu sai ta wuna a hannunta in har ba ta da makaranta. Amatullah kuwa duk tana kishin su hakan bai sa ta ɗauki damuwar ƙuntata musu ba a zuciyarta. Gaba ɗaya hankalinta ma na kan karatunta. Ta dage sosai kamar yadda kullum anti mai jita da nasifa ke ba ta shawara. Ita sai ma su yi abu sau nawa bata san ma sun yi ba. Harkar gaban da take yi ba su ishe ta kallo ba. Asalin kula da miji kuma hmm, su kansu sun fara zama 'yan kallo. To kullum za tsaye take akan Amatullah wajen koya mata salo-salo na kissar kama miji. haka ma anti Majidda ga su anti firera a gefe kowa dai tausayin da yake ji ga maraici ga zama da kishiyoyi waɗanda suka girme ta nesa ba kusa ba nasarori kam ana samun su fiye da zaton mai tunani don ko da bai fito ya faɗa ba mun san Amatullah ta kafe bishiyar gamja a zuciyarsa wadda ta saki rassa da 'ya'ya ta ko'ina. Fa'iza ta haihu kusan wata huɗu kenan amatullah an sha sunan Baby Munirat Fa'iza Allah ya raya mana to. A ɓangaren ankul ma abubuwa suna tafiya akan nasarori. Yanzu haka suna rike da matasa masu yawa kusan hamsin waɗanda shaye-shaye fara ruguza rayuwarsu. Suna karɓar magani da horaswa akan wasu sana'o'i. Sai kuma masu lafiya waɗanda a yanzu haka suke ta cikin sama musu wajen ayyuka a ɓangarori daban-daban. Sun kuma buɗe Islamiyya da za a ringa koyar da matasa ilimin addini da dabaru na rayuwa. Duk da ƙarancin kuɗi da suka fara fuskanta hakan bai hana su fara faɗaɗa ayyukan nasu zuwa wasu local government ɗin ba, musamman a kan matasa. 'Yan shaye-shaye da haɗa daba ta 'yan gane-kashe ne. Waɗannan nasarori ne suka mai da uncle ɗin busy sosai. Ga iyali ga ciwon baba duk da alhamdulillah akwai sauƙi. Ga harkar kasuwancinsa da aikinsa idan ka gansa dole ne ka tausaya masa. Har wata rama ta yawaita zirga-zirga Ƙalubale kam suna fuskantarsa musamman wajen manyan ƙusoshin ƙasar. Wasu suna ganin kamar wata jam'iyyar siyasa suke son kafawa a kaikaice. Suna yawan jin sukarsu da ake yi a gidajen rediyo ko talabijin musamman in ana hira da wani ɗan siyasa. Ko kaɗan hakan baya damunsu, sai ma alkhairi yake zamo musu. Dan yakan sa wasu masu nagartattun halaye da son ci gaban ƙasar da kishin da sukan kawo kansu cikin tafiyar domin a dama da su suma. ai fa kafin ka ce me sai manufofinsu suka fara fitowa fili a yanzu ma ba sai sun yi kirayen ba matasan da kansu suke kawo kansu saboda su ma fatar babu da yawon ta zubar ya ishe su masu kwalayen rizal a akwati sai suka fara lalubowa suna kakkaɓewa da nufin da nufin ofishin da su ankul ɗin suka buɗe domin karɓar ƙorafe-ƙorafen matasa masu raunin kasuwanci ko rashin madafa ma gaba ɗaya su ma suka fara tururuwar gangamin shigowa wannan ƙungiya Hm, hakan fa ba ƙaramin shan kansu ankul mura suka fara ba. Sun yi kiranye kuma an amsa, har ma amsawar ta fi ƙarfin betar su Don a yanzu babu abin da suka fi buƙata sama da surutun kuɗin shiga a tafiyar tasu. A bangaren Islamiyya kam ta gama cika makil da matasan da suke damuwa da raunin ko kishirwar rashin ilimin addini nasu su kansu. Malamai kuma magada annabawa sun yi ma lamarin camfar fi sabilillahi. don sun ajiye wasu daga cikin ayyukan sun ɗaura ɗamarar yaɗa ilimi ga matasan, ko da hakan zai kawo mana raguwar wasu masifin. Kullum da nasiha da wa'azi mai shiga jiki da ɓargo shi malaman. Shi malaman kan zazzaga bayan kammala karatu a ajujuwan da suka kasance uku kasar duk sun cika har ma sun batse ana neman tallafin ƙarin wasu. To masu sauraro a nan za mu dakata ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa novels tare da ni Maman Al'amin.